يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake ƙaddara haɗuwanmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari na damcoɓa wannan ne yini na biyar wanda ya daidai da yinin laraba biyar ga watan ramadan hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da shida ga watan april miladiya dubu biyu da ashirin da biyu kamar yadda muka fara da bayani tun ran da muka fara game da abin da ya shafi asusunmu na tallafa ma marayu wanda mun saba duk shekara ana yi kuma da bayanin cewa ya kamata duk shekara tallafin ya ƙaru duba da yadda kowane lokaci ƙara mutuwa ake yi to samun marayu ƙaruwa suke yi don haka ake da bukatan 'yan uwa taimako da ake bayarwa bayan addu'a na Allah maɗaukakin sarki ya saka kuma ya kara buɗi akwai buƙatar lallai mu ƙara taimakawa ɗin akan na baya. To, ‘yan uwa, alhamdulillahi sun fara taimakawa. A akawun namba da muka bayar ran nan na shugaba da namban waya, ɗazu muke magana da imam, wasu suna ɗan ƙoƙarin sanin an ba da akawun namba babu sunan akawun ɗin. to wani zai yi kokarin ya taura tallafi amma na tunani in ya kuskura namba kar ya tafi wani account to shine za mu zo mu samu sunan account din kafin a tashi insha Allah na'am to account din za a ga Haruna Adamu sunan account din da haka akan wancan namba na account da aka bayar don haka za a ga haruna adamu shine da zai afiya kan wannan account ɗin. akwai tallafi da 'yan uwa suka fara kurowa amma kafin nan dama jiya imam ya ce an yi zama an cire shugaba ta bangaren marayu ɗin don haka idan yana nan zai bayyana jama'a su gan shi sai tattara mana abin da akwai in mun zo tashi sai mu sanar da ‘yan uwa ga abin da aka samu ɗazu nima na yi shiyarin na abun a facebook na wani rubutu haka tun da sassafe to amma da na sauka a kai ban samu na sake shiyarin ba sai karfe uku saura dinnan ina sake shiyarin ɗinsa a facebook to da yake na linkin da account number na to ina kai kawai sai na ji message ya shigo waya da na bude sai na ga alat na dubu goma wani mai suna idris yusuf ai shine kawai sunan shi da ya bayyana dubu goma ya tura kuma alat ba ka ga namban waya balle ka kira shi ka mishi godiya ka ji daga ina ne kuma shi ma bai kira ba kaga irin mutane da sun yi fi sabilillah to ya samu da ta wannan hanyoyi na facebook whatsapp ɗin sai ya gani to amma yanzu haka network namu ya ɗan ɗauke zan ɗan tsayar da bayani in mun zo ƙarshen tafsirin mai yiwa network ɗin ya gyaru sai mu sake bayani kaga shi ma Allah da saƙon shi saƙon mu zai iso gare shi ya san cewa saƙon shi ya iso insha Allah da haka za mu bar wannan bayani abin da ya shafi marayu sai a karanta tambayoyin mu fara tafsiri zuwa an jima na san an kammala abubuwan da aka samu da sauransu sai mu yi bayani a ƙarshe insha Allah. wannan bayan sallama wuce malam shin ana iya rera hadisi kamar yadda ake rera karatun Qur'ani Na'am wannan yana tambaya ne dangane da abin da ya shafi karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallama ya yi duba ne da yadda ayoyin alkur'ani wajen karanta su ana so ma a rera ne rera alkur'ani mustahabbi ne wato mutumin da wajen karatun alkur'ani yana rerawa ya ci samun lada akan mutumin da yake karanta alkur'ani baya rerawa kuma hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ma azinallahu bi shay'in Allah madaukakin sarki bai taɓa ba da izini na wani abu a rera a ji daɗin rerawa ba in ba alƙur'ani ba kadai kenan ba abin da Allah yadda a rera sai ƙur'ani don haka waƙa da za a zo a rera ba addini ba ne a zo a rera kaza ba addini ba ne don haka abin da kadai Allah yadda a rera shine alƙur'ani to in ba alqur'ani bai halatta a rera komai ba to hadisan annabi ba alqur'ani bane fassaran alqur'ani ne to shi din ma bai halatta a rera shi ba kuma shi ma rera alqur'ani yana da ka'idoji yana da jawabi waɗanda ba a yadda mutum ya kauce ba in mutum ya karanta littafin nan na al'imamun nawawi at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an da irin littattafan al fi ulumin qur'an na zarkashi da makamantansu zai ga bayanan da malamai suka yi dangane da irin yadda aka yadda a rera alkur'ani da mutum zai rera alkur'ani rerawa irin na mawaka makaɗa to wannan rerawan kuma ya zama haramun don so da yawa za ga mawaki ne zai ɗauki ayan ƙur'ani sai ya rera shi a matsayin waka. wani ma hadda kiɗa don an yi haka wa Qur'ani ya zama haramu to hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su kuma ana karanta su ne asali ayi aiki da saƙon ciki wato sai an gane shi ayoyin alqur'ani bayan cewa ka san ma'anan dan kai aiki da abinda ma'anan ya koyar da kai wajibi ne to shi karatun baƙin ma ibada ne hadisan annabi karanta bakin ba ibada ba ne aiki da saƙon da bakin ya nuna shine ibada da haka shi alƙur'ani da harafi ɗaya lada goma shi yasa annabi ya ce duk wanda ya ce alif lamim lada talatin ne kaga alƙur'ani ne yake da wannan salalan amma hadisi shi ba shi da wannan ana so ka ji fassarar ne ka yi aiki da shi da haka shi ma alƙur'ani sai malamai suka ce in inda za a karanta alƙur'ani za a karanta ne a babin a kafa hujja to shi ma ba a rera shi misali yanzu ina cikin bayani sai wani gaba ya zo min ya dace yanzu in karanto ayan don in yi hujja da ayan amma sai na rera to yanzu ni ma na yi bid'a dan yanzu ja shi ne a matsayin in yi hujjan wani bayani ba zan ja shi ne a matsayin ibada ba to sai dai in karanta shi gwari haka gayan shi kamar yadda zan karanta hadisi da haka hadisan annabi gaba ɗayan suna matsayin kafa hujja ne da aiki da abin da suke koyarwa da haka su bai halatta a rera su kamar yadda za a rera alkur'ani ba inda za a rera su da sai a hadisai kudusai ai zuwa maganganun Allah ne da sai a ce har sallah sai mutum ya karanta amma me yasa an bambance su ne da alkur'ani da aka a takaice su hadisan manzon Allah ba a rera su kamar yadda ake rera alkur'ani wallahu a'lam tambaya mai biyu wannan yana cewa malam a mana bayani akan sallar isha idan mutum ya rasa raka'a biyu wasu sai ka in sun tashi sai su rama raka'an da suka dafa wasu kuma in sun tashi sai su kalli fatiya a asirce wanne ne shi wato duk maganganun akwai matsala ce da aka yi saɓani a kanta sai dai a ciki akwai rajihi akwai marzuhi shi sallah abinda ka zo ka samu na ƙarshe ne a wurin waɗanda ka same su suna sallah to kai kuma shin zai zama na ƙarshe ne a wurinka ko kuwa zai zama na farko ne a wurinka ne inda aka samu saɓani waɗanda suka ce in ka zo raka'a biyu na ƙarshe ka samu su a wurin waɗanda ka tarar a masallaci na ƙarshe ne a wurin suka ce to kai abin da ka samu yanzu kai shi ne na farkon ka su su ne na ƙarshen su to da kai ɗin na farko ne a wurinka in an sallame yanzu ciko za ka yi ko rama ko za ka yi ciko za ka yi waɗanda suka ce a'a na ƙarshe da ka same su kai ma dai shine na ƙarshen da ka in ka taso za ka ramu na farko ne da ka so a wurinsu na farko za ka rama wannan na ƙarshe kai ma na ƙarshe ne to amma a cikin waɗannan maganganu maganan da ya zama daidai shine cewa abin da ka samu na ƙarshe kai a wurinka shine na farkonka domin hadisin da annabi yake cewa ma fata cin mu abin da ya wuce muku ce ku cika bai ce ma fata kun faƙudu ba bai ce abin da ya wuce kurama ba a'a abin da ya wuce muku ku cika kaga kenan me ku cika ya nuna abin da ka samu kai yanzu ne na farko a wurinka in baka gane misali bari a maka gwari-gwari ka zo ne ga waɗanda kuke cin abinci tare ko hudu ne an zuba muku abincin sun fara ci kai ka zo abin da ya rage loma uku ne ka samu da ka ana kammala kowa na wanke hannu a cikin su yana shan ruwa ya ƙoshi ne sosai kai kuma yanzu loma uku da kai loma na ƙarshe ne ko na farko yanzu ka je a ƙara maka za ka nemi ƙarin da za ka yi ciko ma cikinka ne ko a baka cikon abincin da za ka maye gurbin na farko zai yi ka maye gurbi? <laughs> kaga ba abincin da za ka sa a cikinka dole da loma ukun nan da ka samu yanzu ya zama ƙasa ya yi akwai yadda za a yi ka juye loma ukun ya zama shine a sama ba zai yi ba za ka ashe kai da ka zo sallah da ka'a biyun ƙarshe da ka samu ta yaya za ka yi ka juyar raka'a biyun nan ya koma shine na farko ko da ka yi yanzu misali ka samu insha'i ka ka a biyun ƙarshe karatu a asirce ne da karsa ka ce za ka yi a bayyane don karama wancan to ai duk yadda ka yi yanzu wancan na ƙarshen yaya za ka jero mana shi ya zama shine na farko a jerin sallanka ba yadda za a yi duk yadda ka yanzu shine na ya zama na farko ne za ka ashe tun da ya zama na farko kai yanzu shine sallanka na farko kai a wurinka za ka da ka zo ka ne ana raka a biyun ƙarshe karatu a asirce to kai da ka tashi har za a asirce za ka yi karka ce to ai dan raka'o'in sun zama iri ɗaya to ai kai dama ba haka za ka duba ba yanzu in ka zo masallaci an yi ruku'u sai kai ruku'u ka samu raka ko baka samu ba to za ka zo ka fara holo ka ce to ai ban samu fatiha da sura ba da ka na ba ta yi ba kaga kai tun da an ce ka samu raka kai ina ruwanka ai falalan samun jam'i din kenan akan yin kashi kadai dan ka kai abin da ka zo ka samu na ƙarshe ne a wurin su amma kai kuma a wurin ka fa shine na farko dan haka abin da ka tarar shine na ƙarshe na farkon ka su a wurin su kuma shine na ƙarshe wallahu a'lam mai tambaya na uku yana cewa mutum ne ya je nema aure sai aka ce an bashi daga baya kuma sai aka samu wanda ya fi shi abun hannu sai aka canza aka ba wa wancan wanda ya fi abun hannu menene hukuncin haka sai eh, haƙura ba rabo ba fulani ya ce ba rabo ba eh, yawwa ya za a yi dama shi zai baka sai juya akalan sai ya ba wani to kaga shi kenan wani ya aura mai bayani kuma sai dai a ce ka yi haƙuri matan wani ne Allah bai kaddara matarka ba ce sai dai a ce a yi nasiha watakil uban in ya duba wancan ya fi imani da tsoron Allah da addini da kyawun hali ya bashi to kaga sai kuma karkace dan ya fi ka kuɗi ne to in kuma zallan dukiyan ya duba da abun hannu to shine sai a ce to nan kuma shikenan dai an yi abin da sai a hankali wato shi ne zunmu na jiya da tafsirin jiyan ai duniya din nan sai a hankali eh abun duniya din yana jan hankalin mutum wani lokaci galibi iyaye suna duba wanda za su ba shi aure wasu suna duba mai kuɗi kawai wasu suna duba mai mulki wasu suna duba mai ilimi wasu suna duba mai addini ba irin wanda ba a dubawa kowa da irin wanda yake so ya zama sarki a wurinsa da haka ɗaya ne daga cikin jikokin saidina ali yana da ya mai kuɗi ya zo mai mulki ya zo mai kaza zo duk uban ya hana rannan sai wannan uban sai ya kira maƙocinsa. makocin ba musulmi ba ne kafiri ne ya ce zan nemi shawaranka dubi 'yata wannan ba irin nau'in mutanen da ba zo neman aurenta ba mai mulki ya zo mai kuɗi ya zo wane ya zo wane ya zo nake neman shawara a wurinka sai ce to ka mu kiristoci ne ni in ta ra'ayina a tsarin addininmu ka zaɓi mai kuɗi in kuma kana son baka ra'ayin yahudawa ka dubi mai mulki amma in shiryan annabinku za ka bi to ka zaɓi mai addini da kyawun hali in ta ɓata mishi duk abin da ta mishi ba zai cutar da ita ba addinin da yake da zai hana shi cutar da ita sai a rabu lafiya amma wanda ka ba shi don kuɗi ran da ta mishi ba daidai ba to ya san fa don kuɗin shi aka ba shi da aka zai wulaƙantar ko ba kai saka yi magana ba in don mulki ka ba shi ka isa ka yi magana an cutar da yarka za ce za a kore ka a gari da ya yace da aka na baka ra'ayoyi uku cikinsu su ka zabi wanda ya maka arni sai ya gaba wannan ba musulmi bane ba shi wannan shawara to don haka kaga a maganan nan ya nuna mutane iri-iri ne haka shi annabi da ya tashi ba da shawara kawai abin da ya duba ya ce iza a takun mantar zauna dinahu wa kulukahu fa wanda di ya zo neman auren yarku kun yadda da riƙon addininsa kun yadda da kyawun halinsa annabi yace ku aura masa wa illa in ba ku aura masa ba ta kun fitna fil’ar, za ku haifar da ɓarna a doron ƙasa za ku haifar da bala'i a cikin al'umma da haka annabi yace a dubi addini a dubi kyan hali Shi ne abin da yake zaunar da aure to dama uba nagari iyaye nagari su kullum burinsu suna so su aurar da ‘yarsu ne a inda za ta zauna, ba a inda in ta je ta fito ba, ba a inda in ta je kullum yaji, kullum sulhu ba, a ina za ta zauna kawai, su ta zauna gidan aure shi ke nan hankalinsu ya kwanta. To iyaye masu irin wannan hangen nesa to kullum suna duba mai addini. mai kyawun hali ne wanda duk mugun halinta addinin shi ba zai sa cutar da ita ba akwai wanda za ga shekara goma yana fama da mugun halin matarsa amma sarkanninsa ba su taɓa ji ba ran da wani dalili ya sa suka ji sai ga sun kira mijin suna shawara ba ka faɗa mana ba a ba komai babadin ya wuce wato wai baya so ma ku sarkannin nasa hankalinku ya tashi ya karbi ƴarku amana zai rike ta duk bala'inta duk cutarwanta ba zai so ku sani ba kaga wannan dattijo na gari ce uba na gari yana neman miji na gari ne ko da da kuɗi ake sayan miji na garin zai cire kuɗi ya sayi miji don yar shi ta zauna Dan duk kuɗinka babu babban tashin hankali kamar a ce ga yarka a gida ba mijin aure ga ‘yarka an sako ta ta dawo gida, ba ƙaramin tashin hankali ba To in akwai kuɗi da za a zuba don ‘ya ta zauna a gidan miji, to uba na gari zai iya cire kuɗin ya bayar. Don babban kwanciyar hankalinsa ‘yar ta zauna a gidan mijinta, shi ne babban kwanciyar hankalinsa. Rannan mun yi bayanin dina Umar, ya aurar da ‘yarsa wa manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, manzan Allah ba mai mulki ba ne. annabi ba mai kuɗi ba ne annabi ya aurar da umar ya aura wa annabi hafsat annabi ya zo ya ajiye hafsat a ɗakin aurenta ya ce ke hafsat kin ga annabi ba mai kuɗi ba ne duk sanda kika tashi tambayan annabi wani abu ki rika tunanin ku matan shi tara ga ƴaƴansa kuma ba mai kuɗi ba ne in kin tambaye shi wani abu bai baki ba ki ɗaga mai kafa wani lokaci mai yiwa ya manta in kin tuna mishi yace bai manta ba to kar ki sake tambayan na uku damuwan ki zo ki same ni a gida duk da ni dan kasuwa ne ba zai gagara ba za mu bubbuga abin da bai gagara ba sai mu miki ke dai ki zauna gidan mijinki kaga uba na gari ke amma in ka duba wane mai kuɗi ne to in ka bashi salari zai sama duk wata ka rika jin alat ya aka ba kuɗin zai dauka ya baka bayan sannan kuma ‘yarka da ta zaɓi cewa wane take so ta aura duk talaucinsa, e ta yadda ta zauna da talaucin ina ruwanka su. Wani ma za ka ga kai da ka ce sai mai kuɗin, kai ɗin kai kanka tukuna kai mai kuɗi ne? Ba mai kuɗi ba to ‘yarka da ta zauna da talauci a gidanka shekaru nawa, talaucinka ya kashe ta? To a talaucin mijinta zai kashe ta. idan yanzu kana dattijo matanka biyu ko matarka ɗaya ‘ya'yanka tara akwai ‘ya'yan riko da talaucin duka ake turawa talauci bai kashe kowa ba zazzabi zai kama mutum biyar a kai su asibiti kuma kowa ka yi jinyan shi ya warke shi wannan talaka da in yazo, zo ka ba shi daga shi sai matar ko biyu ya fi kuzarin da zai je ya nema to kaga ashe me a talaucin shi na yarka ma za ta fi cin daɗi sai a bashi bashi da kuɗi kana da kuɗi sai ka ɗauka sai ka bashi in mm, haka ne Shek Muhammad Awwal mai shago mm, Allah ya ƙara mishi lafiya na zariya ina kallon wani wa'azin shi da yake wa mata sai ke jan kunne su daina duban sai mai kuɗi ba wai auren mai kuɗi illa ba fa amma ta kawo mai ta ce tana so a dubi an ragaba me take so kar a mata na dole sai a bata shine kawai ba auren mai kuɗi laifi ba ne a ka zo neman aurenta ita da kanta ta ce kai talaka ne ba na son ka kai talaka ne hmm. je ka dama in ka ce kai lalle a mata wa'azi ta zo ka kana talaka za ka ci ƙaniyanka ta aure ka da haka ta ce sai mai shi kenan ta auro mai kuɗin hmm. to yanzu tun da ta aure shi tana cikin tashin ka ina ruwanka hmm. ita sai sai amma ana maganan ina ta fi so to karku musu auren dole da haka mai shago yake ba da labarin wani abokinsa a cikin garin kaduna yana da ya duk anguwan an cire mata hula in dai tarbiyya ne ba a game tarbiyya ta ba babanta mai hamshakin mai kudi ne tana son malamin islamiyyar su shi za ta aura uban kuma ya ce ina me yake da shi don haka aka samu wani ɗan mai kuɗi wato ɗan wani abokinsa kenan amma kuma in dai taɓarɓarewan tarbiyya da zama tambaɗaɗɗe ɗan iskan gari ɗan tasha don ka samu wancan kaf anguwan an tsara mishi to amma sai su iyayen suka ce to mu haɗa su tunda dukansu masu kuɗi ne mm. wai tun da kai yarka ta gari can mun haɗa su za ta gyara ɗana ya zama na gari ka taɓa ga mace ta gyara namiji ga mazan mu a nan mun san taurin kanmu ai matan mu za su iya gyara mu 'yan mu ma yaya ya muke da su uwa in ta sha ta'wili ta sha ta'wili ba sai a hankali ba wai matan wai ta gyara miji na ka taɓa jin karatun nan namiji sai a hankali yayi karanta bomu kawai da haka wa a haɗa su yarinyar juyin duniya ta ce ba ta so uban kuma yace komai zai faru sai an haɗa da haka kun yarinya ta kai ce take an sa det na aure aure rage saura wata ɗaya saura sati uku saura sati biyu saura sati ɗaya yarinya ba ta so uba ya ce sai an yi duk malamai duk manyan mutanen da take ganin baban zai iya jin maganin su ta bi sun zo sun ajiye uban ya ce ba zai ji ba sai kaga mazin kaf ya tashi bai ji ba shine ran nan shek Muhammad Awwal mai shago to shi ma abokin mutumin auren tsora sati ɗaya ko kwanaki nawa ne sai ya zo suka gaisa da mutumin suka ɗan hira ka mishi ziyara a kaduna ya fito zai shiga mota sai ir mutumin ta zo malam ina wuni kaza kaza kaza kaza sai zo da amma na zo wurin ka ne to me ya faru baba ya gaya maka aure na saura kalwarsa ya ce eh wallahi malam ba na son shi ga halin shi ga halin shi to ba kya son shi za ki zauna ba aure wallahi malam ga wanda nake so malam in ne ya ce to shi shiga gida shek mai shago sai ya shigo ko san shek mai shago a ɗalibin albani ne sai ya shigo yana shigowa falon sai ga yar ta zo ta wuce ta same ka ko me ta gaya maka uban ya tashi ya ce a gauna gauna me ta gaya maka ya ce a'a kai kam me kake nema ne na dukiya a wurin Allah da Allah bai baka ba gaya Ya yace babu ina amfanin dukiyan da zaka samu ƴaƴanka ma ba su mori dukiyan ba yace ta ina ne ba su mora ba ha yace to kai yanzu Allah baka kuɗi kuɗin da in ana sayan miji na gari kana da kuɗin da za ka iya siya wa ‘yarka don ta samu kwanciyar hankali. Ana yin kuɗi a samu kwanciyar hankali, ‘yarka yanzu suna cikin tashin hankali, kuɗinka ba amfani. Sai ce kamar ya ce, to, mijin da za ka aura mata to ba ta son shi ɗan iska ne, tana cikin tashin hankali. To, malam wancan ɗin in an ba shi yana da sana'a ne yana da kuɗi ne ta? Ba za ka iya ba shi ba, idan ƴarka ta samu kwanciyar hankali? Ina amfanin kuɗinka? Ina kaza, ina kaza, ina kaza. Sai wa ya kama zuciyar shi. to yanzu to shi nan a kira ta tazo, ke yanzu to shi kira shi ya zo sai ta tara gudu su take ta kira shi a waya sai ga ustaz ya shigo sai ga ga uban ga yar ga shehu mai shago ya ɗauka laifi dan ya san sura kwanaki kaɗan subhanal wallahi na daina mata magana ni tun da aka ce fa an mata miji ka ta kwantar da hankalinka yanzu kai ɗin kai za ka aure ka. ina makaranta fa ban gama ba kuma ni yanzu kwana ma sai a ɗakin abokai za a ɗan tallafa a yi haƙuri idan da na gama makaranta aka ce kwantar da hankalinka det ba a canza ba det yana nan a det ɗinsa alhaji yana da gida a guri kaza an bar maka akwai mota ma kaza ka ɗauka ga naira dubu ɗari kaza miliyan kaza je ka gyara kaza mahaifiyarka ma ka ɗan gyara mata abin nan ka zo a yi auren ka zo ka yi aure bayan wasu watanni shag mai shago ya shiga kaduna ya zo gidan uban suka gaisa sai ga dattijon yana kuka ke malam ne faru ce malam da ban aura wannan malami yata ba da wallah ina cikin takaici ban taba samun natsuwa a rayuwata ba sai da na aura mishi yata Yake na aurar da 'ya'ya mata da yawa ban taɓa yin dacen sarki ba sai akan wannan ya ce duk sarkanni na ko a titi muka da sun sun ganin sai su canza hanya za su shekar ba wanda yake zuwa gaishe ni ga maza a nan kana iya zuwa gaida sarkinka ya ce ko gaishe ni ba sa yi a masallacin sun gani da layi suke yi ya ce malam wannan kullum da safe zai zo ya gaishe ni ga masallaci a unguwan zai ana asuba zai yi wa'azi kaf unguwan nan ma ba wa'azin da ake ji sai na shi in ya gama wa'azin ya zo ya kai shi ni kamar ɗana baba akwai aike baba akwai kaza yadda yake karrama ni ko ɗan ciki na albarka yadda malam yau kaf duniya ba wanda nake so sai shi to kaga irin wannan shine wato mutane sun gagara ganewa ne fa wai ana ganin kwanci hankali a kuɗi yake to wala za mu daɗe muna kyan wahala in dai za ka zaɓi don kuɗi ka ba mutum ɗarka, to za ga mulkin mulaka don kana gani za a aurar da ya ga mai kuɗi alwalin a ja ɗauko wani huhun ma'ahu randa mai kuɗi mijinta ya ɓata mara zai ta kawo ƙara sai ka je a matsayinka na alwali karfe takwas sai a ce alaji bai tashi a bacci ba kana alwali ka isa ka bude kofan ka shiga sai ka zauna a kofan gida kana jira karfe goma ya fito sai ka zo ka duk alaji ina wuni ka zo ka zubi ya za ka fara sulhun ya cutar da yarka ina wuni sai ka fara na yi alaji wallahi ya tsaya tsaya haba da girman ka zo mu shiga ka shiga an ɗan ɗauko maka buhun shinkafa an baka ga ɗan canji a hau mota me ka ga ah, dama na zuwan gaishe ku ne kuna lafiya kam to sai ka akwai matsala da haka ana dubawa ba wai lallai ana nufin ba auren mai kuɗi ba abinda yarka ta gani tana so shikenan kai kuma talaka ne ka je ba ta son ka tana son mai kuɗi karka ce ubanta ya ce sai mai kuɗi in ka yi adalci mm. tun da ka je baka da farin jini wani ya fi ka farin jini kuma ya fi ka kuɗi to walla karka zo ka ce babanta son kuɗi ne da shi mm. kawai da mai kuɗi za za an buge ka haka wani bai iya kalami zama eh wani ma da talaucin bai iya wanka ba ka san mace tana son kwalliya da dan wanka da dan kalamai in an je <laughs> an dan gyara kai ma ka san yadda za ka kwaci al'amuran in ba ka ba shi mai kuɗi ya je ya wata kuɗi kai ma ka je ka jefa kalamai ka jefa kaza wancan wurin aya da hadisi baya yawan aiki ka je ka abin nan sai ka yi tasiri sai ka tura mai kuɗi amma kurum ka je kai ba kuɗi kai ba kalami kai ba wanka to kuma ta ce ba ta so an ba wanda ka sai ka ce ai mutanen yanzu wallahi sai kudi kuɗi a'a go and check and balance ka je kai cikin akwai matsala wallahu alam insha Allah to yau zamu tashi kan aya ta 15 je mun tashi karshen aya ta 14 cikin wannan sura mai albarka suratu yunus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لك أنا أوتي بقرآن غير هذا أو بدل كل ما قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن أتيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تتلوته ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثتم فيكم عمرا من قبله أفلا تاكدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يخلق المجرمون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wa iza tutula alaihim ayatuna, kuma idan aka karanta musu ayoyinmu, bayyinatin a bayyane wato aka karanta musu ayoyinmu bayyanannu ayoyinmu da suke a bayyane a fili qalal ladina la yarjuna liqa'ana waɗannan dai da ba sa kwaɗayi kuma ba sa fatan haɗuwa da mu sai ka ji sun ce ikki bi kai muhammadu ka zo mana da wani alqur'ani gairi ghairi banda wannan qur'ani da ka karanto mana au baddilhu ko kuma ka canza wani alƙur'anin ba dai wannan ba ƙul kai annabi ka ce da su ma ya li ai ma yan bagaili ba ya dacewa da ni an ubaddilahu da in canza shi min tilka'i nafsi a karan kaina in attabi'u ni fa ba abin da nake bi illa ma yuha ilayya sai kurum abinda da aka yi wahayinsa zuwa gare ni inni akhafu lallai ni ina tsoron in afaitu rabbi in har na saba ubangijina azaba yaumin azimin ina tsoron fadawa cikin azaban wata rana mai girma wannan aya Allah madaukakin sarki yana tunatar da mu ne da kuma fadakar da mu akan ta'annuci maƙaryata wato kafiran makka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato waɗannan kafirai sune ne jiya muka fara isharan bayani a kansu suna nuna cewa duk wa'azin da manzon Allah ya zo musu da shi suna ganin ƙarya ne ma babu ma maganan haɗuwa da Allah tun shekaran jiya muka fara karanta irin waɗannan maganganu nasu to daga cikin irin salo na wa'azi da manzon Allah yake yi annabi wa'azin shi alqur'ani yake karanta da kuma hadisan shi da haka Allah ce wa annabi qul inna ma anzirukum bil wahyi ka faɗa wa mutane wa'azin da nake muku ba da wahayi nake amfani kenan me da alqur'ani nake muku wa'azi daka wama uh, menene wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha duk wa'azin da kaga annabi yana yi to ba shi yanko maganan ba magana ce ta Allah ko hadisi kaji annabi ya kawo to ba ya kirkiro bane wahayi ne daga Allah daka wa idza tutla alaihim ayatuna a duk lokacin da karanta musu ayoyinmu na ina ayoyinmu na alkur'ani kenan in ji Allah duk lokacin da annabi ya karanta musu ayoyin cikin alkur'ani bayyinat wanda dai ka san ayoyin alkur'ani a bayyane suke hujjojinsu filla-filla tunda muke karanta Qur'ani da fasara kai ka san haka ayoyin alkur'ani a fili suke duk wanda zai ji saƙon alkur'ani ya san ma'anan to ƙarya ce ce bai fahimta ba sai dai ji gaskiya ya ƙi karɓan gaskiyan kawai amma ba ka ba a fili yake ƙalan lazina to a duk lokacin da annabi ya karanta waɗannan ayoyi a fili ƙalan lazina layar juna da ƙa'ana to waɗannan da ba sa kwaɗayin haɗuwa da mu kafirai kenan sai ka ji sun ce annabi to i'ti bi qur'ani ghairi hadha in dai kana so mu bi ka mu ji wannan wa'azi da kake mana ko to i'ti bi qur'anin ka zo mana da wani alqur'ani amma fa ghairi hada ba wannan qur'anin da yanzu kake karanta mana ba wannan din da zafi wannan din da barkono da yaji ka canza salon ka gane salon kafirai wato wannan qur'an da ayin da kake ja yayi zafi a ce duk wanda ya bauta wa Isa wuta duk wanda ya ce Uzairu dan Allah wuta wannan karatun naka akwai zafi ba a hada Allah da wani duk wanda ya shirka jahannama kai wannan akwai zafi i'ti bi qur'anin gairi ha zan kana so mu bi ka ka canja qur'anin ba wannan ba a zo da qur'ani mai sauki eh wanda zai ce a hada kai eh duk barnan dai kowa ya rike naki, ai lalube ne cikin duhu da kum dini kum mm. waliya dini haka ake yi ai a rodi mutane don haka musulmai don Allah a haɗa kai arnafa suna jin mu duk wani matsala kawai eh wancan ya ce Allah uku eh je ka wancan shi Allah takwas eh je ka wancan Allah tara je ka a je haɗa kai kar a ji mu kar a ji mu a haɗa kai a haka a wannan munafurci ne ba zai yi ba ba an daɗe ba a ji ba dole a bayyana da za a ce kowa riƙe nashi da Allah bai turo annabi ba amma tun da kaga an turo annabi to dole sai an yi bayani ya ma daɗi bai ma daɗi ba zan ka duba suka ce annabi ka dai zo da wani to bari mu ga ko Allah kan zadi au baddilhu in kuma baka zo da wani Qur'ani ba to baddilhu ka dinga canza fassara eh in ka zo ga ayan dai da zafi amma ka dan yi kwana ka juya ma'anan nan da aka yi zafi din sai ka dan canza in kar zafin ya dawo abin nan kaga yan son zuciya kenan kar a ce abin ya ɗan yi zafi don haka a abin nan a ɗan jara ayan a ɗan jara ayan kar ya ɓata ranka ya daɗe, kar ya ɓata kafirai rai kasan duk da wannan ake nema a cutar da al'umman musulmai yau sai a zo a samu al'umma za a yi wa'azi sai ce amma kar a yi wa'azi akan akida kar a yi wa'azi akan tauhidi kar ai wa'azi akan shirka kar ai wa'azi akan bid'a kar ai wa'azi akan sunna zai bata ma wasu rai sai a ki karban gaskiya zaka an zo ka wa'azi akan biyayyen iyaye akan tarbiyyan a akan yadda ake sallah akan yadda ake kaza to kaga waɗancan abuwa da na faɗa na farko kuma in ba su gyaru ba duk biyayyen wa iyaye ba lada duk tarbiyyan da za a yi wa 'ya'ya ba a ƙarƙashin wannan ba tarbiyyan banza ne duk sallan da za a yi wancan fetsayi ba ba tauhidi ka zo sallah wa ya karbi sallan babu ba tauhidi ka yi azumi wa ya karbi azumin babu a ce a gyara maka wancan shi ya fi maka muhimmanci annabi yanzu ka duba farkon karanta wannan suratu yunus din muka ce makiya ce ko madaniya ce makiya ce baka ji ta da zafi ba shekara sha uku da annabi a makkan nan sun surutun wa'azi ne akan tauhidi da aƙida da shirka da bid'a ba daga kafa duk wanda ka ga musulunta a lokacin azafin ta yazo zo, ba saukar da kai dan ararrashe ka tun kafin ka zo ka ji sakon zaka iya binta da zafi eh to shigo ba za ka iya mu neme ka ba waɗanda suke suke ya isa haka kawai aka bi sakon da zafi zafi to kaga da aka zo Madina tura shekara goma na zai bar duniya lokacin aka ba saukar da akan biyayyen iyaye tarbiyyan yaya yadda za a yi sallah yadda ake hajji ma lokacin ne tura shekara ko annabi zai bar duniya yanzu kuma za a fara sai a yanzu ne a fara da karshen nada sai za a gyaru to mutum ya zo yana sallah amma na daure da laya da guru a yi wa'azin a ce babu kyau an ce zai raba kan musulmi kun barci yana sallah da guru da laya ran da ya mutu ya je kabari aka sa shi a wuta ba zai tsine muku baran kiyama ce kun ga yana kunti fara za a yi na allazina tubi'u ashe ashe ko ba zai ji daɗi ba ka ya mishi ran kiyama zai rungume kai ce na gode haka magabata suke dubi al-imam al-auza'i sai ya zo yana tafiya a gari sai ka ji an taso ana akramaka Allah hayyaka Allah ahyaitana hayyaka Allah Malam ka raya mu Allah raya ka hmm. ba dan ka nuna mana hasken shirya ba da ba mu gane ba da ka suka cewa annabi qur'anin da zafi ka duba qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma abudu. su kuma sun zo wa da tudhim habu muhammadu ka dan sauko mu ma sai mu dan sassauto sai a haɗu a tsakiya interfet kenan eh a sauto a sassauto a sassauto sai sai ka ji an haɗa ƙungiyar peace ƙungiyar zaman lafiya sai a samu babban fasto a samu wani liman amma sai a ce fasto ne shugaban kungiya limami na'ibi wai intafet sai ga za a yi program a jami'o'i sai ga hoton fasto ga hoton imam imam da tarbi fasto da cross a wuya za a yi haɗin kai wai ai duk a ciccire waɗannan ai abin da ya raba ku ai ya kaɗan ne abin da ya haɗa ku ya fi yawa ƙasa ɗaya ai al'umma ɗaya ai kaza kaza lokacin da ake faɗin wannan shi na kafa yana faɗa ne da abu a ran shi amma na musulmi jahili daga gaske yake yanzu aka ga idan ɗan siyasa kafir ya zo yana ce maka ba bambancin addini a siyasa wurin kamfen fa ka bincika hanka zaga da cross a wuyan shi musulmi kuma zai ce kaso ɗaya al'umma ɗaya ko tarbi ba a riƙewa in gemun zai kankare wandon zai sauke wai kar a ga simbol na musulunci ka duba ba kar a ga simbol na musulunci haka kafiran za zo arewa su yi mana kamfen mu kuma za mu je kudu mu yi kamfen in gemun a kankare a aje wandon sauke ka je har cikin coci ka nuna kuna tare sannan a tafi tare su suna yi suna yaudaran mu amma mu kuma babu kishin Ta haka Allah jikan su sardauna suka kawo balewa din yana prime minister wannan a azikiwe suka yi zama ya aka ce to nan kai dade ana gaya su ta kawo balewa da su sardauna batun bambancin addini duk a aje mu yi wa ƙasa hidima mu yi kaza mu yi kaza da ya gama abakar ta fa bale ce wannan maganan ka ba haka bane bambancin addini wallahi akwai baka ji sunan ma ɗaya bane hmm. sunan ma ɗaya ne don ka. batun abin nan ba zai yi ba ka za karanta a tare da suka yi na history of abin nan indijin da a sauransu da ya zo kasan independent ya ce batun bambancin addini fa ba zai yi ba you are Christian I am Muslim ke kaga sunan akwai different tun a sunan akwai bambanci ni yanzu rawani a kai kaina kai cross a wuyanka hmm. yace ya zaka ce ba bambanci kowa dai ji tsoron Allah ya gaskiya amma bambanci akwai zan yi sallah zaka je coci hmm. amma mu mutunta juna ba zan maka ta'addanci ba ni ma karka manta a ayi gaskiya kawai kowa ya sauke nauyin da yake kansa haka ne asalin siyasa na gaskiya kenan da haka suka cewa annabi ka canza karatun yana da zafi au baddilu ko ka rika caccanza fassara ka rika gane irin waɗannan ƙa'idoji na Alƙur'ani ɗin. duk da haka ake neman a cutar da al'umman musulmai kuma musamman cutar wannan zai fi aiki ne akan mu matasa da muke tasowa wannan alkur'anin Allahnka ne ya saukar maka wai a zo a ce maka wai akwai abubuwa masu zafi a rika cirewa a rika cirewa wayan an zo tafsiri ayoyin jihadin nan a daina fassara su tunda ana samun yan zafin kai suna fitowa su yi ta'addanci su kira shi da sunan jihadi to ai da ba a koya musu bane suka yi ai yanzu ne za ku ce a fara bayanin jihadi na gaskiya kar wani ya je amfani da sunan jihadi yayi barna ko za ka zo ka ce tunda akwai cutan coronavirus in an zo bayani likitoci ku daina kiran sunan corona don ah. corona yana damun mutane ah. za ta a daina kiran sunan corona ah. a ce za a yi bayanin corona don a yi maganan ga yadda in kun yi za ku kauce kar cutar ta taba ku to ma dole mu yi bayani ga yadda jihadi take amma in sharaɗin bai cika ba kar ayi ai tuna bayanin amma sai a zo a ce maka ai addini kaza kaza ai addini kaza kaza don haka matasa musamman musulmai ana kira kowa je karatun boko kowa ya tashi je karatu kuma na boko ba boko zalla ba fa karatun addini shine gaba karatun boko duk ƙaryan banza ne in ka je kai shi ba karatun addini zaka cutar da addini ne kai karatun addini ka je karanta boko don ko islamic stories da ake koyar da kai a boko tun daga wanda ya secondary school a zai gaya maka islam studies da aka koya maka an maka tarihin dan fodiyo amma me aka nuna maka waya dan fodiyo ana nuna maka dan fodiyo mugu ne ya zo tarar da mutane ta kashe mutane dan ta'adda ne ba a nuna maka karinci da halaye na kwarai na dan fodiyo wannan tun a secondary balle ka je karanta a NCE ko a degree ko a kaza da ka wancan boko ka dauke da sunanta boko ko islami ka karanta amma ka zo wurin malam musulunci a koya maka musulunci ka je ka san yadda za ka yi musulunci gangariya hmm. don aka samu irin waɗannan matasan an iya boko an iya addini to ba yadda za a kifar da mu yanzu duk yana daga cikin abubuwan da yake rikita mu fa akan mu akwai malamai ɗan boko ne a ƙasan ta inda duk inda aka buga to ana hararanka kana yin kaza za a ce kaza kana yin kaza za a ce kaza akwai bokon akwai kaza me yasa fantamid duk ya addabe su ko me zaka faɗa kan fantamid duk ta faɗa amma shi kowa a cikin ministocin ya fi kowa a cikin 'yan siyasan ya fi kowa ba mu da minista wanda yake zuwa ya tafsirin ƙur'ani wa'azi ka gani a ko ina sai shi ai ko wannan ɗaya mun ci gaba an ce ga shi nan musulmi yayi wa'azi kuma minista ne ko ina nasu person da ya wannan shahara mu ko a wannan kaga an samu ɗaukaka? to da bai yi wannan boko ya san addinin ba da in yaje zai narke irin yan bokon mu na da mm. eh da Buhari zuwa ga ta kan baran ba duk yan yankin mu bane boko zalla amma shi yanzu karatun shi dai kai ka san an ce maka fanta me sata in ka ce da gaske ne kai ma munafiki ne domin ya ce a jami'an madina da yake aiki kowane wata salarin shi ya kai miliyan goma ana dawo da shi najeriya kudin farko da aka ba shi dubu ɗari biyar wai ka dan gyara gidanka sai kira wani abokin shi ce ka ji kasan fa ta yi hakuri mu yi mata hidima har yau to kasan salarin shi bai kai na saudiya ba to a cana kasan ne hidima to mu yi wa kanmu adalci dole ne mu karanta boko mu karanta addini dan kar a zo a yi mana a yi wa addini illa ba mu sani ba da ka yaya Allah zai saukar maka da littafi wani ya ce maka littafin yana da zafi duk zafin su sai ka ce eh ka ganni na rami sai ka taɓa ga musulmi ya rame don ƙur'ani ya yi mishi nauyi ah. to sai ka ce bai ma nauyi ba bai ma eh, ba ka ji da zafi sai ka ce wallahi ni daidai sai ka ce kai daidai kake ji da haka alƙur'ani daidai ne da kai suka ce annabi ya yi zafi ko kuma aubaddilu in kan zo Fassara sai kana canzawa in ayan yayi bayani ta can sai ka dan juya ai aya bayani ta can sai ka dan na ga wani ya rubuta a net wai wani yana tafsiri ga sarkin garin su a wurin eh ja ana bayani yace to babu wani sarki sai Allah sai fara suka ce kai so wani sarki mana kana gaba da kana gaban sarki fa kana gaban sarki kana wannan magana ka ce dai babu wani mamallaki kawai amma ka gyara kalamanka <laughs> wannan joke ne sai a hankali suka cewa annabi ka zo da wani ƙur'anin da ba wannan ba au bajjilhu ko kuma in ka zo kana canza in Allah so kar maka da aya mai zafi ka canza ka ra'ayinka da annabi zai haka Allah ba zai bar shi ba in Allah so kar miki da aya inda akwai zafi in ya karanto ba za a ji daɗi ba kai kar ya karanta kawai sai ya canza wani abu madadin wurin sai ka mai sauki ka san mutane sun fi son me za a yi da sanyi sanyi kar ana yin zafi sun ana yi da sanyi sanyi ya fi a'a a qur'ani yana nan kamar magani ne akwai inda da zafi yake to an zo wurin zafin yi hakuri ko bai halatta sai ka yi hakuri ba dan yanda zo da zafin wato wai ka bi ne ba, to kaga ba maganan yi hakuri yadda ya zo ɗin an ce a gaya maka ne da zafi zafin ka bi sahabbai su ma da zafin suka bi shine suka zama radiyallahu anhu wa radu anhu kana so ka zama irin kai ma ka bi ta da zafin akwai inda zai zo da daɗi sai ka ji daɗi to shi nan, sai a tafi a haka to haka haka alqur'ani yake za ka yace ƙul annabi ka gaya musu ma ya kono ne, ba zai yiwu ba fa an ubaddilahu in canja qur'ani min tilka fita fi karan kaina ba zai yiwu ba yadda take a barta a haka in attabi'u ni fa ba abinda nake bi illa ma yuha ilayya sai kawai abinda aka min wahayi yace abin da kuka ga ina faɗa to wahayi ne da haka ya za a min wahayi in boye ai tunda Allah ya sako ta to za a baje ta ta yi ma daɗi ba ta yi ma daɗi ba ya rage maka ya ka yace a akhafu ni fa ina tsoron in akwai turabbi in na saba ubangiji na kaji ka'ida hmm. ashe in Allah ya saukar da doka ko min zafi in ka boye kaji sabo annabi yace in na saba Allah ina gudun azaba min azin, akwai azaban babbar rana da zai kama ni azaban babbar rana zai kama ni ne ranar ƙiyama. da ka yadda ta zo da zafin a barta da zafin a yi ta karanta kuma mutane ne ba sa ganewa duk zafin aƙida duk zafin yadda musulunci zo ko ko kai kadai a garin ka ta ko ba kowa ka ta ka sa lasfika ka ta faɗa gobe za ku ko biyu annabi shi kadai ya fara mm. a gidansu ma abu lafi ne mishi yayi amma yau fa kowa ya bi da ka ba daɗin a yi ta yi shek abubakar gumi shi kadai ya fara shi ma yana yi su Sama'ila din su sai a fasa akramaka Allah ce in bari bari a fasa akramaka Allah ce in bari su Sama'ila Idris kan dama akwai zafi su matasa su lokacin ran nan Shaka Bakar Gumi zai yi tafiya sai ya ce wasu Shaka Sama'ila Idris sai ku yi an tafsiri yau ya ce to shi ke dama Shaka Bakar Gumi ya rubuta littafin al-aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a to amma ya ba iya manyan ɗaliban shi na kusa-kusa da shi irin su Sama'ila Idris irin su Yusuf Sambo irin su Imam Abubakar Ikra irin su abin nan duk aka ba su sai su a koyi ba yanzu ne lokacin ba na ku dai ku karanta ku sani ta haka malam ba nan Sama'ila Idris yana zuwa ce to jama'a malam ba kar a watsi. akwai sakon da malam ya bari da karka za ta yi ɗago al'aƙidatu sahiha bi muwafaqati shari'a sultan bello sai fara karantowa aka ji saƙon da zafi a fara kai wannan ba rubutun malam bai ce wallahi na malam ne kai malam ba shi da zafin nan malam ya daji labari ya kira shi kai wace ka fasa da Allah tun da rubuta da gargaza ta mana tona kawai to kaga shi kenan da aka fara fasa ta farko da aka kafa izala a kasan ya aka yi in ka je nema aure ma ka gane kai dan izala ba a baka mata idan kana da mata ka shiga izala can ka zo za a kwato haka kai yi ta wahala ba haka kai yi ta wahala ga dattu an ka tambaye su mu yanzu ma ba labarin wasu muka ji ba amma ka tambaye su shugaba kai za ka ji tarihin bayan ai yanzu ai mun sami sunna a bagas ne ai a lokacin can ka ce kai izara kai sunna ai ina kana kunya da haka sunnan ma goye kake aure ba za a baka ba wani wurin ka je sama ba sai maka ba za ta ina wannan ina na taba tura kuɗi lokacin yan yayin mu yana Kano a samun littafin tamamul minna na Nasiruddin Al-Albani yace fa da yaje layin a kasuwan kurmi akwai tamamul minna sai ita ta fani zuwa duka ba za ba za sai ba babu haka kake sayarwa to amma ga sunna zama ruwan dare wallahi wani ma sai ya fake da sunna ake samun shiga to kaga a ce me duk zafin abu in dai Allah ya yarda da abun annabi ya zo da abun to wallahi maganan koye koye babu a yi ta gaya wa mutane akwai wanda Allah zai sa ya karba to wanda Allah ya sa ya karba din ka ji daɗi shi ma zai ji daɗin abun amma a yi ta ɓoyewa to ai ka cuce shi ne ya mutu bai san abun ba kai Allah zai kama ka ai da haka akwai wani musuluncin da yake a ɓoye ne har yau annabi bai bayyana ba har daga an bayyana ta to a nuna mutane musulunci kawai kul kai annabi ka ce da su law sha Allahu da Allah ya so ma talautuhu alaikum wallahi da bazan karanta muku qur'anin ba ku daina ganin wai fani na kirkiri qur'anin da zafi to ayoyin qur'anin ma da kuke ji ina karantowa da ba dan Allah ne ya so ya bani dama ta in karanta ba wallahi ma talautuhu alaikum na rantse da bazan karanta muku shi ba wala adrakum bihi da ba bazan sanar da ku me ake nufi da shi ba amma sako ne Allah ce in isar me laifi na da haka me wa'azi ya zo bayani akan tauhidi akan Kar ka ga laifin shi ba shi ya karzo min ba ba ta aka bashi sai aka yace faqad labistu fikum umran ai na zauna a cikin ku lokaci mai tsawo min qablihi kafin in fara karanto Qur'ani kun shede da ƙarya ne annabi kafin ya zama annabi sai da ya shekara 40 a duniya hmm. ba san shi da kirkiro ƙarya ba ba san shi da kirkiro kaza ba to shekaru nawa na share a cikin ku muna zaune da ku lafiya ba ku san da kirkiro ƙarya ba yau kuka ji na kasa ko kuma na ce daga Allah da kun san ni makaryaci ne a'a to tun da na ce muku daga Allah to daga Allah ne ba daga ni bane afala taqiluna wai ba za ku yi hankali bane annabi yana tsakiyan baƙaƙen kafiran makka har yau ba a yi baƙaƙen kafirai ba irinsu da zafi-zafin ya karanta ya isar yadda tun da kun yadda ni al'amin ne da ya fasa fa kowa ɗauke shi makaryaci hmm. ba bakin jinin da annabi bai yi ba an mishi asiri a kashe shi Allah ya rage abu an ji a kashe shi Allah kawar da shi an kai farmaki an yi kaza duk Allah ya rika tsallake da shi Allah yana cewa wallahu ya muka minan nasi hmm. kai ta isarwa an mishi duka an fasa kwaren shi jini ya zuba a bakin shi gobe ma sake fitowa ya fara don me za ka ɓoye saƙon Allah don kar a hana ka kuɗi zaka ka ki faɗan saƙon Allah dan mulki za ka ki faɗan saƙon Allah don a baka amarya waɗannan abubuwan duk suna ƙarewa a duniya amma ka yi haƙuri da su duk kuɗin da za a baka a duniya ma ƙazanta ne datti ne kudin da yanzu an baka ma duk son ka soyayyanka ga kudi a ɗauko miliyan goma a baka lokaci kalilan za mu ji kudin ya ƙare abinda komai ya yi tsada ga kudin ba albarka ga barayi abu kaɗan sai ka ba da cin hanci duk kudin ya tafi a baka matar in tsayayyar budurwa ce Allah sa ta shekara ɗari ka gani kirjinta zai zube ko ba zai zube ba hasken fuskan zai ɓace za ta tsufa za ta yi kaza ashe duk banza ne a ce za a baka mulki waye da wama kujeran mulkin shi a yau ashe duk abin da za a baka dan addinin ka mai karewa ne amma lahira in ka shiga akwai ranan karewan shi babu ranan karewan shi da haka yake cewa tuntuni kun sanni a fala ta ba ku da hankali ne ai da zan yi ƙarya da nayi to tun daga Allah ne to ba canji faman Azlam sai Allah ce wani azzalimi ne ya fi? sama da azzalimi mimman istara ala Allah kaziban sama da wanda zai kirkiri ƙarya kuma ya jingina ce Allah ne ya faɗi abun au kazzaba bi ayatihi ko kuma ya ƙaryata ayoyin Allah kenan Allah ne wani balaga ne fa anan ba suna ganin annabi ƙarya ba sai Allah ce to ai ba azzalimi kaman babban maƙaryaci da zai kirkiri ƙarya ce Allah ne ya ce kenan me annabi ne yake karanto musu saƙon fa a wurin Allah fa babban makaryaci shine wanda zai kawo gana ce Allah ne ya ce. yanzu maganganun da yake da musu ba na cewa Allah ne ya ce ba to in suna ga ƙarya fa a wurin Allah in dai da gaske ƙarya yayi shine babban azzalimi ko wanda zai ƙaryata ayoyin Allah innahu la yuflihul nuna, lalle a wurin Allah mutanen banza ba sa taɓa kokuta to lokacin ya ɗan tafi kan cinye lokacin ma sosai a mun fara bayani dangane da abin da ya shafi tallafin marayu ɗin ina ga yawa ga jagoran ya shigo insha Allah ɗazu na fara yi mana bayani cewa akwai wani ɗan uwa bayan mun watsa sanarwa abin da ya shafi midiya facebook whatsapp da sauransu akwai wani bawan Allah mai suna Idris Yusuf I ya yi ya turo naira dubu goma a wannan asusu na marayu ba mu ji an yi kabbara ba yawwa sabon manzo Allah an yi abin da ya burge ai eh dubu goma ai abu ne mai yawa a irin wannan lokaci to kaga ai ya zama ya bude babban kofa to muna mishi addu'a wannan dukiya da ya bayar na dubu goma Allah ka ninninka mishi shi har ya fi biliyan goma duk wani damuwa da yake da shi Allah maɗaukakin sarki ka yaye masa mu ba mu san shi ba amma Allah ya san shi dan kamar yadda na bayanin ban san shi ba kawai alat din na gani ko bai kira waya mu gane waye ba to shine kawai da ka ba mu san shi ba amma Allah ka san shi ya Allah duk damuwan da ka san yana da shi Allah ka ɗauke mishi duk wani bukata da yake nema a wurinka ya Allah duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ka biya masa bukatunsa saura da ba su kawo nasu ba muna musu addu'a Allah ka hore musu halin bayarwa da abin bayarwa din na'am jama'a assalamu alaikum wa alaikum na zo nan a madadi malam sama'ila Allah ya ji kanshi abin da ya bar mana a asusun na'am ya bar mana da ga wannan na mata na daya da wannan na bara kenan eh, na'am wannan yaji daya na'am wannan yaji daya na na na na na ya na kuma almadari shi zan dinga jagoranci tafin da ya yi da shi ne mutane biyu in ba da nasu ba da yadi wando uku da kuma tsinki da daya mutum ɗaya kuma mutumin garu da ya ba da dubu ɗaya. shi ne abin da ke Allah ya saka da alkhairi Allah ya jikan na wayajin shugaban tafiya na na'am na'am na'am shi ne da kanshi to shugaba ya mana wani yar makale ne shi da kanshi ne ba da wannan riga yadin wando da sauran wando uku din kudin dinki Allah ya saka mishi da alkhairi sannan kuma kun ji bayanin malam Ismail Kadeji amana bayan rasuwan shi ga duk abin da aka aje na marayu da dukiya ga shi yau baya nan kaga malam ya sake tuna mana da shi Allah madaukakin sarki kai haske kabarinsa duk abin da zamu yi na abin da ya shafi tallafa wa marayu da wannan karatu da muke yi ya Allah ka sa yayi tarayya da mu duk ladan da zamu samu ya Allah ka sa ya samu ladan ba tare da an rage mishi ko kwaya ɗaya ba shi kuma wanda aka bashi yanzu yake jagorantar wannan wuri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taya mishi Allah rike hannunsa Allah ya dafa masa Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon haƙuri da mu da kuma zama da mu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi da haka dai yanzu mun ga asusu ya fara motsi alhamdulillah da haka kofa a buɗe gobe kuma kowa shi ma sai ya sake fitowa da nashi Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi waɗanda suka taimaka Allah ya biya su da alkhairi Allah ya ƙara bunƙasa arziki Allah ya ƙara lafiya Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ga shugaba da ya zo an mishi rasuwa kwana biyu ga gan shi ba a wurin tafsiri muna mishi addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi juriyan haƙuri a bisa wannan rashi da aka yi musu Allah maɗaukacin sarki ya jikan marigayi Allah kai haske kabarinsa shekaru da ya ja a duniya Allah maɗaukacin sarki ya sa su zanto kafara ne na zunuban shi iyalai da ya bari Allah albarkace su Allah maɗaukacin sarki ya albarkace su Allah ya saka musu da alkhairi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka Allahu akbar wuce kabbara na na yanki na na murnar kabbara ya fi ya wancan wato bayan bayaran yana so ne eh. to yanzu ba nan ina ga ya ji daɗi